labari da dumuduminsa. Barin wuta ya barke tsakanin 'yan ta'addan nan na ƙungiyoyi guda biyu, wato 'yan ta'addan ƙungiyar ISWAP da kuma 'yan ta'addan Boko Haram inda suka buɗe wa junansu wuta kuma suka dinga kashe junan nasu. Sannan mai saurare in kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton cewa sojoji sun ƙara tarwatsa mayakan boko haram yayin da suke sallar gawa kan suke sallatar 'yan uwansu wanda suka nutse a cikin ruwa inda sojin suka ƙara kashe na kashewa sannan da ƙarshe kuma za mu kawo muku rahoto da ke nuna cewa an damƙe tukurmamu a ƙasar misira bisa umarnin gwamnatin tarayya wato mutumin nan da ke shiga tsakanin 'yan bindiga da kuma waɗanda aka sace a jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna misalai wannan ne kanin labaran da kuka saurara a halin yanzu domin jin cikakken rahoton sai ku gyara zaman ku tsaf amma kafin nan don Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su ila kuma ku danna mana lakin don mu ma dai hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa gurin neman muku rahotanni da dumudumin su to a halin yanzu sai ku jara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. wasu 'yan ta'addan boko haram sun yi arangama da 'yan ta'addan iswap yayin da suke ƙoƙarin gudun ruwan wutan jami'an sojin saman najeriya a jihar borno dakarun sojin najeriya na ci gaba da fitattukan 'yan ta'addan boko haram a yankin tafkin chadi wani masanin harkar tsaro a yankin chadin mai suna zagazola makama ya bayyana cewa ruwan wutan da soji ke yi ya tilasta wa 'yan boko haram suna arcewa daga makoyan nasu 'yan ta'addan iswap da ke kongori da wuyo sun farmaki 'yan ta'addan kungiyar ta Jama'a jama'atul ahlus sunna lidda'awa wal jihad wato boko haram kamar yadda daily trust ta rawaito cewa majiyar da ta ba da wannan masaniya tana cewa 'yan ta'addan iswap suka hango tawagar 'yan boko haram ƙarƙashin jagorancin kwamandoji guda biyu sannan kuma suka buɗe musu wuta a cewar majiyar tana cewa adadin su ya wuce ɗari da yawa cikinsu ba su da kaya ko takalmi 'yan ta'addan cikinsu ke rike da makamai babura hudu kacal a gare su da kuma kwamandoji biyu tare da su sun jikkata kuma wasu ruwa ya yi musu dukan ɗaya yayin da 'yan iswap suka ga akwai mata da yara a cikin nasu sai suka bar su suka wuce daga baya suka tafi har niyyar daga nan kuma haka zalika suka buɗe musu wuta ga baki su suka kashe na kashewa sannan kuma suka tafi da na tafiya to mai sware baya ga wannan kuma mun kara samun rahoton cewa mayakan boko haram da dama sun bakunci barzau a wasu danyen hari da dakarun sojin kasar najeriya suka kai musu a ƙarshen makon jiya a ranar dai idan ba za ku manta ba a ranar idan ba za ku manta ba an halaka 'yan boko haram a hararen da sojoji suka kai musu 'yan ta'addan sun mutu bayan lugudan wuta daga jiragen sojojin sama da kuma rundunar sojin ƙasa a wasu artabu da aka yi cikin 'yan kwanakin nan boko haram sun yi asarar sojoji kimanin guda 200 da kuma manyan kwamandojinsu guda biyar baya ga wannan kuma su dai a lokacin idan ba za ku manta ba sanadin sanadiyar barkewar wuta da ta barke a tsakaninsu da sojojin haka 'yan boko haram suka dinga fadawa cikin ruwa domin ceton rayukan nasu yanzu dai fatan mu shine ubangiji Allah subhanahu wata'ala kullun ya ƙara kawo ƙarshen Boko Haram da su karan kansu yan bindigar baki daya bai sware a rahoton namu ne yanzu kuma na ƙarshe mun samu rahoto cewa inda jami'an tsaron birnin Kahira a ƙasar Masar sun damke mai ƙoƙarin sulhu tsakanin 'yan bindiga da kuma iyalan fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna tare da iyalan nasa rahoto ya nuna cewa tukurmamu na hanyarsa ta tafi a ƙasar saudiya gudanar da ibadar umara yayin da aka atta da shi a tashar jirgin kahira na kwana guda rahoton ya ƙara da cewa gwamnatin tarayya ce ta buƙaci da a damke shi sai da kuma a hirar da aka yi da shi ya bayyana cewa bayan gudanar da bincike kansa da jami'an tsaron masa suka yi ba su same shi da wani abu na aibi ba mamu ya ce gwamnatin tarayya ta yi niyyar tsare shi kamar yadda aka yi wa mai rajin kafa ƙasar yarbawa wato sunday obuhuwa amma hakan bai yiwu ba saboda gwamnatin masar ta tarar dukkan takardun nasa sahihai ne ba na bogi ba rahoto ya kara da cewa yanzu haka ne ana hanyar dawo da shi kasar ta najeriya kamar yadda dai ya kara da cewa ko shakka babu da dai gwamnatin najeriya ta so ta ci masa mutunci ne misare saurare a nan ne muka muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotanninmu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su. A kuma ku danna mana lakin domin ma dai hakan ne zai cigaba gaba da mu ƙwarin gwiwa gurin neman muku rahotanni da ɗumi su. To da ƙarshe dai me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku? Dan ba za ku manta ba dai mun kawo muku rahoton inda barin wuta barke tsakanin 'yan ta'addan iswap da kuma 'yan boko haram baya ga wannan kuma neman ƙara kawo muku rahoton inda sojojin najeriya suka ƙara buɗe mayakan boko haram wuta yayin da suke sallatar gawakin 'yan uwansu sannan da ƙarshe kuma kawo muku rahoton inda a kasar masar aka damke wannan mutumin wato tukurmamu wanda ke shiga tsakanin 'yan bindiga da kuma sojin da kuma fasinjoji da aka sace a jirgin abuja zuwa kaduna misali a nan ne da muka muku ƙarshen wannan rahoto da ƙarshe kuma me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku mun gode muna jiran sakon naku a shafin mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairin sa amin dangane da bibiyar mu da kuke a kullum a kuma ko da yaushe